Inci ga suna hakkin yaro ne wanda ya bashi asali yana danganta shi ga dangi da ƙasa da kuma bashi dukkan sauran hakkokin jama'a da na siyasa. Ƙarin bayani Majista Ayuba Hassan. Hakkin samun suna na daga cikin hakoki na asali da aka yarda wa yaro a matsayinsa na dan adam. Shine alamar farko ta gano yaro a rayuwar doka. Daga sunan shi ne ake gane wane ne wannan yaro kuma dan wane ne. Wannan haki ya samo asali ne daga yarjejeniyoyin kasa da kasa musamman yarjejeniyar kasa da kasa kan hakokin yara da kuma dokokin tsarin mulki. Domin kowace ka'idar doka ta keɓe 'yancin suna sannan kuma da dokokin jama'a da kuma addinanmu da suka sauka musamman addinin Islama da na Kirista da dai sauransu su ma sun keɓe keɓe 'yancin suna. Shin yaron riko yana iya ɗaukan sunan masu rikon shi? A game da rikon yaro akwai matakai guda biyu, akwai matakin da wani iyali ya ɗauko yaro ne kawai a sokake, a nan yaro na riƙe sunansa, akwai kuma halin rikon yaro inda yaro zai ɗauki sunan iyalin da ya karɓe shi, wato yana iya ɓadda sunansa na tushe musamman na iyali, amma yana iya riƙe sunansa. Shin yaron da aka samu ba cikin aure ba yana iya ɗaukan sunan iyalinsa? Ya danganta da dokar da ake aiki da ita. Misali a kasar mu doka tana da mataki biyu. Akwai rubutacciyar doka da ta fito daga kundin jama'a wadda ta kumshi cewa yaron da ubansa ya amince da shi ko da ba ta hanyar aure aka same shi ba yana da hakoki daidai da sauran yara. Amma kamar a addinin Islama yaron da aka samu ba ta hanyar aure ba ba zai iya ɗaukar sunan uban da ya amince cewa ɗansa ba ne domin yakan kawo matsalolin haki musamman wajen gado. Amma akwai halin da idan wani ma'aifi ya gano cewa sunan da aka baiwa dan riko bai dace ba nan yana iya shigar da bukata a mashara'anta inda za a yi nazari a gano cewa bukatarsa ta neman canza suna tana da tushe ko kuma a'a idan akwai hujja ana iya bashi damar sauya suna menene sunan da aka bashi zai iya kawo mishi a cikin rayuwar shi Abu na farko shine gano cewa shi yaron wane ne akwai shi a matsayin dan adam. Gwamnati na la'akari da aihuwa da kuma mutuwa. Yaro na rayuwa da sunansa kuma yana mutuwa da sunansa. Akwai kuma wasu hakoki sunan shi na alhakanta shi da wani iyali, sunan shi na alhakanta shi ga ƙasa, sannan sunan shi yana ba shi damar samun ilimi a cikin ƙasarsa, sannan kuma da sauran hakoki kamar na dan ƙasa da kuma na siyasa.